أو sun zo daban نوئي نوئي متعددة في مقدار المسافات ورغدا النيسا التي تشم منها رائحة الجنة واندا أتي شنشنو كنشن الجنة أولي نيسا ولي فقد قدرت في بعضها قدرت كنا ذاتي فقد قدرت في بعضها أوس روايوي أن قدر نيسا نزا أسامك ذاتنا بأربعين خليفه وفي بعضها 100 عام وفي بعضها بسبعين وبخمسمائة ونحن نورد هنا mu za mu kawo muku a nan ba da hadihil asari ثم نبين ما حوله ما حاوله المؤلف muyi bayanin abun da mai littafin yi min mina tawfiq baina rawar tabarani bi isnadihi an abdullahi bin amr عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا من أهل الذمة دك وني وندي كشي وندا أكي كشي واتك كافرا أمانا لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد وندا كأنشم الجنة أنا فاموسا ليوجد من مسيرة 40 عاماً ورواه وانا فيكون رأغان أتجيز ورواه, البخاري في الصحيح بإسناده أيضا إني إلى إلى عبد الله بن عمرو قال يوجد من مسيرة أربعين عاما بدلا خليفة كو جنب abin da arba'in aman arba'in aman la yujadu min masirati arba'in aman hmm yana na ce wancan abin nan ne wannan din abin ne can abin la do min masirati wannan ma masirati arba'ina arba'ina aman aman وروى آه، أي آه، الترمذي الترمذي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا من قتل نفسا معاهدا wanda ita ce أكبات أمانا له ذمة الله وذمة رسوله هاي وانا يا ايبنا فقد أخفر ذمة الله يا ولور أمانا الله فلا يرى رائحة الجنة بعد شن شني تنشن الجنة تنشن كوي ما بعد شن شني شو بليش دا الجنة هستغفر الله نأتيك أنشي تمي لك ما دا أنشي تمي لك ما وإن ريحها أي كنشن الجنة ليوجد من مسيرة سبعين خريفا وروى أبو نعيم بإسناده عن مجاهد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رائحة الجنة توجد من مسيرة خمسمائة عام وكذلك روى أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه لن يرى رائحة الجنة أني والنبي يقول duk wanda yi da'awa ya jingina kansa ba gaba bansa ba bai shanshana ƙanshin aljanna ta ga cutar da kanka tawili ta tawili kaza ka ba me matsala ka dangana kanka baban ka idan babanka ya yi wata kwakyariya ya damka ka a nan wani wani can saboda so ita bi na cewa kai ɗan shi ne da sauransu ai in ma yana raje ka ba shi hakuri ka ce to ga abin da shari'a ta ka yi haƙuri za ka ji labari na sai na je kotu an canza min suna yanzu ana dangana ne zuwa ga wancan saboda gudun ta in je lahira da wancan kuma tunda na ji magana na da nauyi idan kaka ne ba komi tunda mutum ɗan kaka ce amma wanshi babban shi mm, mm, baban shi zai jingina kansa na'am na zuwa da faɗi kawai na gane da ka faɗi shi na ce a yi gashi na faɗi tun jiya na faɗi yau ma na faɗi shi yaje ya rantsa ba ana rantsewa ba suna na da ka zan yanzu ba haka ne ba to sun daga mafuta mata ce ta ta bar babanta suna dangana kanta ga mijinta to jahiliya ce yahudanci ne ko kiristanci ne mata je yake ran tsaye certificate din da shi ta samu aka rubuta da sunan mijinki je yake ran tsaye ke ce ba mijinki ba ne ba ba babanki ba ne miji ne yanzu ko da ma babu wannan canji ai ya kace mutum ya kasa kan kiɗi ya haƙura da sakan kiɗi a kan yaje lahira da wannan duk da mutane yanzu imanin su sun yi imani da Allah sun yi imani da sakan kiɗi to ballanta na ma akwai mafita ko da babu mafita wannan tsarin duniya ƙarya ne shirme ne tsakka je ka mutu a banza ba a turo ka duniya saboda wannan sakan kiɗi a lahira ba ta da suna cewa wani yaro ba ya yi haka ba dan karami ne irin yan gatan nan kuma ga kwakwalwa dan baiwa ya yi nursery ya yi primary ya yi secondary ya gama digirinsa zai mutu yake baba kamin certificate na ka ɗauko wannan mai yake nursery wannan mai primary wannan mai yake secondary wannan mai yake na digiri na ne ina ga hada diploma ma ce wannan digiri na ne to baba ina wanda zan kai wa Allah baba kan cece ni idan Allah ya saka mu hmm? yau mutane ta suke can baka sa ɗan ka boko baka cece shi amma ga yaro ƙarami ni wannan na faɗi wannan magana ya kamata in je nemo wannan don maganar nan ta magana baba ka cece yanzu sai dai maka Allah ya isa Allah ya isa tsakai a tsakanina babu wanda zan kai wa Allah ba na hadda ba na islamiyya ba na haya Islam babu na kaza duka gaba ɗaya na duniya da yawan nan in za a ɗauke ni aikin gwamnati ne zan kai masu yanzu aikin gaba ɗaya ba na duniya ba ne ba lahira ba ne to in je lahira wannan tataccen zama bayar hmm? A'a, ai abin da za ka da shi akwai bi'a. To kuma in ana magana irin wannan magana kan magana ta ai za a kan lura da bi'a. kuma sannan ka lura mai magana ba malamin addini ba ne yanzu ƴaƴan gudu suka taso a jiya ne suka yi mani da shi to saboda ka nan ba fa wani karatu ba karatun Allah karatun Allah ma ba kama so aka aka dinga kashe su duk wata makarantar allo aka zo da sababbin motoci da sojoji da ainihin jiyan patron ɗin aka aka dinga zuwa su wata na zuwa da zuwa da zuwa Hmm? ba magana to yanzu a nemi malaman addini na gaske duk da malaman addini wani lokacin ga boko yana nema mai kishi ya bi da menene duk wata makarantar ta shiga duk yadda ya tace mai da uku ba dan haka makarantar Allah shigarwa da aka yi nema ake ajiye da ta sannan kuma duk inda ka je haka ake kallon ko prof ne kai za a ah, sha sha sha ne dan tsangaya ne haka ba ɗauke ka bakin komai ban kai kai sun kai karatun tsangaya dan tsangaya tsangaya ake ce masa karatun kirkin tsangaya ko kun biyu sun ba su yadda da kuma wallahi malam in ka ga an baka wani matsayi sai dai wani. al'umman da za a je musu ne in ba irin ka aka saba ba za a yi da shi ba amma a kwana a tashi duk ya zama zai kai ya da na can wurin eh? ba a a ba nuna maganar aikin ka na gwamnati ba wancan ra'ayin na cewar satifiket ba a satifiket lokaci wancan maganar da ka kawo baya ba ta kwata-kwata ba ta ba dalilinta yanzu to an abin da ake magana tuntun suna da shiri wanda dai in ma wannan mutanen ka ne sun yi kasanta, kaga shi suna jarawa ana yi ne na ce ba na yi membuat satu da beliau. kan nak kaya ka zauna ka yi karatu ba da yang sauke ce tunda ba zan kalau nak karya ba ka zo ka zauna shekara shida a rubuta takardar ba da ciki wani kaya in ka ka amma haka sudah kaya. iya muda mutane suke jin da su mutum sai kawo maka dace gwani ne wannan dan dan baiwa ne haka Allah ya iya dukkan komai sai zan ji in gane iya dukkan sai na kai za ka bani labari ya iya dukkan komai kuma ni zan jarraba sun ce maka ya iya dukan komai An ga ne kuma da ɗan mace ta rasa ce wannan yarinya ta goge zari ita kawai ne ta damu da makarantar da take so amma ta iya dukan komai ce to mai da ita gidan ya zan yi san ta iya dukan komai kuma in yadda na zama masa kare ashe ni ba mama da ne ba فكان لم يره رائحة الجنة قم في ذلك أفاشا عجيبا لم يرى أفاشي ولا أفاشي لا ما تجرى وعلى إن دي نسي وأنا كي كان أشي لم يره رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام وأما التوفيق أما هذا بين هذه الآثار faƙada ya kodo ikhtilaful masafa zai iya yi wa saɓanin nisan nan nan ka ba nan kaza biktilafil mudurki da saɓanin masu sauraron tun da jin wani yana da kaifi jin wani bai da kaifi ya tashi ya gan ya gan lilo ike kuma naziru ya rufa masa ko don mene ne ko don mene alaka amma yana lilo kaga irin wani ma zama da yi ya canza duka to tun da ba gani ba bari kyale amma ka dinga kana waje biktilafin mudar kenan da ra'ihatiha fil qurbi wal bu'di falaysu kulluhum في ذلك بدرجة واحدة أو بحسب قرارها هو دي دي إلا ورينيكي الذي هو أرضها وعلوها وهي كما ذكرنا أين درجات كثيرة درجة جديدة وأين بعضها فوق بعض فبعضها يشم من مسيرة أربعين وبعضها من مسيرة سبعين أو يكون اختلاف المسافات كوية مسافان النساء راجعا إلى اختلاف السير في السرعة والبطء وجه أنت في كذا شكرا كذا أنت في كذا شكرا كذا جزيو وتكون الأربعين بالنسبة للجوال الراكبي يضم أربعين دوكي كيميسول مثل والسبعون بالنسبة لما هو دونه وهذا دي أبو النورة دي الجنة ندبي كوي أنها تقوم أخي الحاصل أبو النكي أخي أنه لا تناقض أخلاق بين ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما التناقض تقدر ورايا أو كني أباخ ولا التناقض إيه ولا حاصل في الأفهام تاني بحسب إدراكها لما يقصده من الكلام an كذا أسامو سوكا أنا كذا أسامو سوكا نعم ga amal luha shafi